ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Damuwata kashi na talatin da biyar. Salma anti Zainab ta yi asarar miji wata ta samu a Bulis. Ba shi za ta aura ba Amira, wani attajirin alhaji ne wanda ya fi yaya Habibu komai. Ikon Allah. amma Liji ta tabbata mai sa'a. Yau biki ga ta ba? Ai sai mai aji zai iya furta mata kalmar ƙauna. Ko ya yi dami a kala ya samu har ta kula shi domin ta wuce da ajinsa. To uwar iya zance ya ishe ki haka nan. Na yi shiru matar Ali. Wani limshe idanu Amira ta yi tare da dafe kirji tana tsotsan leɓe. To uwar zub da aji daga an ce haka kin wani ɗauki shauƙi. To wallahi ki taka a sannu domin yi mijin mata huɗu ne haka ya sanar da hajiya. Muguwa bakinki ya koma kanki. ba zan ga samu na ga rashi ba dariya salma ta kyalkyale da shi amira ta raka ta da mugun kallo sai da muka hau titi na kalli kawu na ce hakan ba girman ka ne. su ina ruwansu da abin da yar uwarsu ta yi maka dan Allah kada ka sake aikata hakan gudun zubewa girman ka bai ce min ukon ba sai ni ma na kame bakina ki ci tsire a'a inda ka ga mai fruit a siya mana ok tarafik ta tsare mu kusan minti goma babu alamun samun hanya kamar an ce in kalli ɗaya tsallaken sai na hango zainab tana ta ɗagowa kawo hannu cikin son tsallakowa ta same mu kawo kalla ka gani tana son ka kai yanke mata hukunci cikin fushi na riga ki ganin ta ko ɗazu na ganta sun fito daga hotel da abokina musa abokin ka fa kawo eh me suka je yi hotel kuwa sai dai ki fita ki tambaye ta shiru na yi jin amsar da ya bani amma na cika da mamakin jin labarin zuwanta hotel alhalin tana cikin idda yana son aurenta ne abokin naka ban sani ba ya amsa min cikin tsawa sai lamarin ya bani dariya na lafiya a cikin kujera ina kallon yadda yake ɓata rai muna samun hanya ya tafi da gudu kaɗan ya rage bamu bugi wata mota da ke mu ba izi kawu. hakan shi yake nuna alamar kasan kanka ko yaya ne dole ka ji kishin uwar yarka amma da wannan harara da kake a cikin duhu da ka tafi kai tsaye ne ka sarar mata da illa aikata hakan wataƙila za ta kame kanta har zuwa sanda idda ta za ta cika ina son ta kenan ya wuce wai kawo domin abin da karatun ruhin ka ya nuna kenan kana son tsohuwar matarka tare da kishinta dije kina son mu samu matsala da ke ko no kawo kawai na san haka ne domin magana mai inganci ta tabbatar da cewar duk wanda suka rabu cikin irin yadda ka jagoranci rabuwarku to sai Allah ya jarabce su da ƙaunar junansu bai amsa min ba da haka na gyara zama na ta sauke masa kalamai masu sanyaya zuciya har sai da na ga yana dukan stiyarin yana murmushi sannan na yi shiru tare da limshe idanuwana dan kalaman sun taimaka min nima na ji nutsuwar ruhi mana garci ki shirya zaman kishi da sauda wata irin zabura ne sai da ta tsorata kawo ya kusan sakin siyarin motar me haka dija kina son mu mutu ne tun lokacin mu bai ba Don Allah ka daina kalar wasan nan kawo ba wasa nake miki ba sai dai idan zaki guje wa jinin hajiya inna ne kawai sai ki sanar min kin ga sai in san matsayin da zan ajiye ki tare da kawai inna labarin kasar da kika cika min a ido an kulwa me yasa kake son ka jefa ni a cikin damuwa ne bai amsa min ba ganin na soma kuka sai ya kunna karatun alkur'ani yana bi cikin fitar sauti o ni dija daga wannan damuwa sai wannan a gaskiya damuwata ta bambanta da ta sauran mutane ga rashin asali ga mazaje na yi min wasa da zuciya anya ba ina dab da shiga duniya ba kuwa a'a ba zan iya aikata hakan ba allah na tuba na ambata a fili ina girgiza kai zan sanar da baba kin ce ba za ki auri jininsa ba shi kunnuwana na ina girgiza masa kai ina son ki, Dija. tun kina jaririya alhaji musin ne min katanga to kuma yanzu kin fasa auren shi don haka na dawo idan ni ma kuma za ki watsa min kasa a ido ne kamar yadda kika yi alhaji musin ɗin shikenan sai an gani kawo dan allah ka bar min irin wannan wasa allah zan kai karaka gaban hajiya inna go ahead dear ina za ta tabbatar miki da ƙaunar zaman mu abu ne da ta daɗe tana yi na tsawon lokaci wai kawo so kake ne aman zuciyata ne ko me idan mun isa gaban baba sai ki tambaye su dan ni ba ni da amsa kawo ka bari dan allah ba na yi maka kallon abokin rayuwa sai uba don allah ka saurara wa zuciyata ta samu nutsuwa ba na cikin yanayin wasan nan akwai damuwa kimshi a ruhina ka san da haka ina dannewa ne kawai saboda farin cikin mama amma kana son ka ƙara min wata daban idan na fahimce ki dai kawai ba kya son habibu ne lamshe idanuna ne hawaye masu zafi suka zubo min saukar babban yatsansa na ji akan kuncina yana share min hawayen ban motsa ba sai da na ji ya cire yatsan nashi na buɗe ido na kalle shi hankalin shi na kan titi na zabga mishi harara tare da turo baki ina jin kamar in zage shi amma ba zan iya ba saboda baya cikin tarbiyyata ki gama tantance kyawun kawun naki tunda na fahimci abu mai kyau kike muradi kamar ki da sauri na kau da kaina wani kuka na taso min sai na matse bakina ina yi a hankali don bana son ya bayyana yauwa ga wani butik mu je ki zaɓar hajiya karama abubuwan da take bukata sai mu kai mata kafin gantalalliyar uwarta ta dawo daga gararan ba tunda dai ta zama 'yar hannu yanzu zato dai zinubi ko da ya kasance gaskiya fito mu je ni bana son dogon zance ban motsa ba yana jin fitarsa har sai da na tabbatar ya shiga shagon sannan na buɗe kofar ina waige-waige yana neman inda zan samu abin hawa kamshin wani fitinannen turare ne ya cika ƙofofin hanci na na jiyo a hankali na sauke duba na kan dattijan domin ba zan kira shi da matashi ba barka da yammaci firiti ware idanuwa na ina kallon furfurar shi da ta soma fitowa a sajen shi ƙauna ba ta ga yawan shekaru firiti yaya mu je mota ta mana hotel za mu wuce ko gidan huta na jiri ne na ji zai kai na ƙasa na sunkuya da sauri ina fatan mafarki nake na farka akan katifata sorry pretty baki da lafiya ne ko za mu je in kai ki ga likita ne zan baki kula fiye da wanda yaron can yake baki saboda shi barin ki yake cikin damuwa dan ga na hango ta a tattare da ki kai har ma da gajiya kin ga kuwa hutu kike bukata mai kyau taho mu je ki huta dan ke din kayan manya ce ba kananan yara ba lelanki ya kamata a yi ba a dinga yawo da ke a gari ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na iya ambata sai na ga ya miƙe tare da ja baya na kalle shi idanuna cike da hawaye kafin in furta wata kalma ya juya da sauri zuwa gurin motar shi motar na tsara wa ido wanda na tabbatar mutumin na kallo na wani laifi na aikata ubangiji da wannan bakar rana ta same ni kawo duk kai ne ka ja min da ka tsaya da ni a titi da ban jiyo mugayen kalamai irin wannan ba me na yi kuma dija ke da wa jin muryarsa ya sa na miƙe tare da nuna masa motar da mutumin ya shiga sani da ni abin da ke faruwa shi ne kawo ka tafi ka gaya mashi ni ba karuwa ba ce what yanda ya ambaci kalma sai da na toshe kunnuwa na saboda aman shi har cikin kwakwalwata ina ɗan akuyan yake nuna min inda ya bi in ci masa mutunci ko ɗan gidan uban waye shi sai na yi shari'a da shi ya ƙara shi cikin lailayo wani zagi ya maka shi. abin mamaki babu motar mutum a inda yake jiyowa ne sai na hange shi har ya hau titi hakan ya sa na shige motar kawu na kife kaina ina ta kuka dama kuma shi nake muradin yi jama'a da suka so taruwa a wajen ne na ji kawu ya rufe su da masifa hakan ya sa na ɗago abin mamaki sai na hango mutumin nan a cikin jama'a ya kafe da idanu kulle nawa idan ne tare da mai da kaina na kife kirjina na harbawa me kenan nake shirin gani ko ga mone ne ba mutum ba kin sake ganin shi ne yanzu da sauri na kalli kawo sai kuma na kalli inda mutumin yake ya juya baya yana tafiya cike da takama Hmm? ki magana mana sarkin kuka kawo wallahi ni ba watsatsiya ba ce kawai zanen kaddara ta ne ya zo a haka amma na rantse zina ba ta burge ni ne abu mafi muni da na tsana ganin ya mace musulma tana aikatawa amma shi ne wanda dattijan banzan zai jefe ni da shi ki nitsi malama ki min bayanin abin da ya faru kuma kada ki ɓoye min komai saboda ni ɗan aminin ki ne ki yi watsi da shiriri ta ɗazin motsa kai ne tare da bashi labari ina kwatanta mishi kamannin dattijan shari yanki ki bar shi da Allah ya yi wa kanshi amma duk ranar da muka fita kika ganshi ki nuna min shi wallahi sai na nuna masa kuskurensa na aibata ki jinjina kai ne shi kuma ya kunna motar amma fasa zuwa kai wata ki kayan sai mun da umara a haɗa mata da tsaraba ban tanka ba sai motsa kai kawai da na ina share hawayen da suka ki tsayawa kar ki sanar da yaya wannan zancen banzan kin san halin ruɗe wata insha Allah amma kawo me yasa dattijai suke irin wannan harkar alhalin su ma suna da 'ya'ya kamar waɗanda suke lalata da su ƙarshen duniyar kenan dija da kuma illa rashin killace jiki irin wanda musulunci ya sanar da mu kallon gawun ɗin da ke jikina ne tare da hijab wanda ya sauka min har ƙasan gwiwa roba ce rigar jikinki haka hijab ɗin ma ba na kirki ba domin koya kika motsa mazaunanki da ƙirjinki suna rawa ta yaya 'ya'yan iska ba za su jefe ki da maganar banza ba na sha sanar da ke ki gyara kayan fitarki amma sai ki riƙa min dariya wai na cika sa ido to yau kin hango gaskiyar magana ta ko rintsa ido ne yana hasko lokutan da yake yawan min magana akan irin hakan ni kuma ina watsi da lamarin afuwan kawo zan gyara tsaki ya ja na riko damtsan hannun shi sai ya zuba hannuna idanu na yi saurin sakin shi tare da mai da na gefe ina ci gaba da share hawaye dije kina da sura mai jan hankali mazaje da yawa za su iya faɗa a tarkonki ya kamata tun shekarun baya ki gane illa da kike yi wa mazaje ki so mu amfani da sutura masu ɓoye ki amma sai kika mai da fashin sutura abin adanki yanzu kalli wannan rigar da take jikinki daga ita har hijabin sun bi sun lafi a fatar ki. so ne ki lokuta da dama wallahi da waɗannan gara ki sanya a tamfaki ya fagele turo baki ne cike da jan haushin maganganun shi domin ban ga aibin sutura ta ba in ban manta ba na taɓa miki magana a gaban hajiya inna ta rufe da faɗa wai na cika nemo abun magana ba na son zaman lafiya tun daga ranar na daina miki magana idan kin sa kaya irin wannan ni dai shiru ne ya yi ta faɗa kamar zai ari baki har muka iso gida mita zancen yake yana gyara fakin na dube shi cikin tsare gira na ce to ka ce ka in sanarwa mama amma kai ka ki ka tsuke bakinka har mun iso gida sai faman sababi kake shiga da kayan ciki ni ba zan shiga ba tun da kin ce ba kya sona daga nan gaban su baba zan yada zango in sanar musu da ɗiba albarka da kika min kaga kawo mu da zancen gaskiya ba na son wannan shiririta ɗazu fa ka ce na mance yanzu kuma ka sake dawo da shi haba dan allah me yasa kake min haka ne ok mu shiga ciki sai ki maimaita a gaban yayi hurera ƙara tsare gira na na buɗe ƙofar na shige ciki dare ɗakina na shiga na faɗa kan katifa na rasa kalar tunanin da zan yi sai na miƙe tsaye gaban madubi yana son gano aibun kayan jikina na ja tsaki domin ban ga ta inda jikina ke rawa ba balle har ya bayyana kawo akwai neman magana sau da kina da jan aiki wallahi har da ke yarinya yana jiwa na ganshi tsaye bakin kofa da ya saurin zira hijabi na tare da zauna ina kallon shi kamar zan fasa kuka mun gama magana da yaya da haka ki shirya zama matar habibu da mun dawo umara ne dai ban tanka mishi ba saboda idan na bude baki tabbas zan ambaci kalmar da bata kamata ba ki canza kaya ki zo mu tafi gidan gonar ki ga gyaran da aka yi tunda ke ce idanun yaya ba zan samu zuwa ba oke okay. da harara na raka shi a gaskiya kawo ka ɗauko hanyar da zan riƙa ma rashin kunya a kul uwata kada ki sake ki aiwatarwa habiba haka masoyi ai yafi maki mama wallahi da an aikata abin kunyan nan na auri mijin yar uwata sauda gara na amince an kule turo magabatan shi Wata ho na fahimci jin labarinmu yana son canza ki daga ya mai kunya zuwa ya mara wayyo mamana don allah kada ki ce haka kawai ba zan iya auren kawo ba ne a matsayin ƙaninki na jini fa nake kallon shi da kyau to ki nutsi ki ji habibu alhaji yake wa kamfen duk zantakan da ya ambata miki tsokana ne kuma ya yi winin da ya shawo kan alhaji cikin ruwan sanyi kamar yadda ya hilace ni na amince da afe na ne ina hasko rashin tabbacin maganar domin na san waye kawo idan har wasa yake yi dole ne zai bar min siga da zan gane wasa ne mama ku daina wahalar da kanku allah na gama yanke abin da ya kamata don allah ki sanarwa kawu ya daina min irin wannan wasan saboda gudun zubewar daraja sha idanuna. zancen da na gama sanar da shi kenan uwata saboda ni ma baya burge ni wasan ya tsaya a matsayin shi na kawo zai fi bada ma'ana na gode mama da fahimta tashi ki canza kaya mu je mu ga gidan gonar tunda kin ce sai da ni zaki fita kawu ba zai daina tsarin nan ba alhalin ya san ƙarya ko da wasa haramun ce maza shi uwata mu je mu dawo cikin lokaci saboda wajen gari ne jama'a duniya yanzu sun lalace sai ana kiyaye lokacin shiga da fita to mama na amsa tare da shigewa toilet ba jimawa na fito na shida cikin doguwar rigar shadda har zan fesa turare sai na tuna da ciwon kawo tare da korafin shi akan fita cikin kamshi sai na ajiye muna tafiya a hanya suna hirar yadda kuɗi ke shigowa a dalilin kwan kaji wanda a kullum ana fitar da kiret sama da ɗari sai mamakin sadda aka zuba kajin har suka yi girman yin kwan kullum nake yana son tambaya amma yadda nake jin haushin kawo kan raina hankalin da ya mun sai na tsuke bakina kai gidan gonan ya yi masha Allah har da titi a hanyar shigowa wanda na ji kawuna cewa baba umaru ne ya biya aka yi shi kwanan sa biyu kenan tumakan mama sun yi bulbul da su sashen kajin hausa daban na tura masu nama daban sai masu yin kwai su ma daban kuma sun fi yawa gefe ɗaya kuma ga talatala nan da agwagi ga kuma shukokin kayan marmari ana ba su ruwa abin gwanin ban sha'awa dole baba ya gigice ashe kuɗi yake samu haka sosai kuwa dija domin kajin can kusa rabi nashi ne saboda su da kifi yake kiwo amma shegen son kudinsa ya sa masu taya shi aikin duk suka gudu wanda suka zauna kuma suka karya shi ta amma mama na tabbata da zai zo ya ga yadda aka gyara gidan gonan nan na imani sai ya da wani ballin masifar ya dawo da hannun agogo baya zai aikata kan mama ta ambata cike da fara'a mama baba na samun kuɗi haka amma ba a iya cin kwai a gidan shi a gaskiya baba yana da matsala baya son kula da iyalin shi sannan bana jin siyaye wali sun san labarin wurin nan don ko kowa bai zo ya samu rabon shi ba sai su marigayi kamilu sun zo gurin nan sun yi aika aika Dije, kina wasa da hatsabibin mutumin nan ne aikafi ya sa aka yi wa wurin ma'aikatan sun ce sai da suka nemo lakanin karyawa sannan suka samu damar yagar su ikon allah ashe da gaskiyar anti nafisa da ta ce min ubana boka ne ai idan akwai abin da ya wuce bokanci malam hadi na aikatawa kallon shi kawai nake amma duk ranar da ya shigo gona ta na rintse da girman allah sai na bashi mamaki tunda malintan mu ma ai mun iyata don gidanmu ne watakila shi haye yayi dariya na sa ganin yadda kawu ya dage yana fitar da jijiyoyin wuya kamar ya gaba ba a gaban shi uwa ta ho yanzu dai baki damuwa idan an taba mala kawu da fuska ne ba tare da na ce komai ba dan gaskiya ta faɗa na daina damuwa da kimar shi kamar da ai ko dama can rashin wayo ne ke sa ta damuwa da lamarin ta jararren ai wallahi duk ranar da ya ƙara gani na a gidan nan ya nemi ya raina min wayo to zabga masa mari zan yi watakila zai kiyaye ni kar na ji kan na ga wannan bakin lamari habibu bin na gaba bin allah to don allah kada ka sake faɗa ya haɗa ku ko ba komai mijina ne kuma babana ba harara ya cillo min na marguɗa masa baki sai ya fashe da dariya ni kuma na juya masa ƙeya. mama ta raka min tsawa na jiyo sai ta nuna min kawo ba na son shiririta ke kuma ki tana matsayin shi domin ka yi shiru cikin girmama maganarta sai dab da magarba muka fito ɗauke da kwai cikin robar fenti sai kajin agric da na hausa dan na ce bancin wanda suka yi girman kemikal ban so mu shigowa cikin gari na hango wata mata da ta yi min kama da wadda na sani sai da muka zo dab da ita sannan na gane maman anas ce ta yi butu-butu da ita kamar mahaukaciya da alama ciwo ta ji a kafa domin jan kafa take yi kamar gurguwa mama ga matar baba can ko ta so hauka ne habibu tsaya tsaya mu ɗauke ta hinda ce uwata da hankalinta mama ce ta fita sun jima da alama gardama biyo ta take a ƙarshe suka taho tare sai da muka soma tafiya na jiyo na gaishe da ita ta amsa min da kyar Kawu ko kamar bai ganta ba haka ya nuna sai ita ce ta gaishe shi ya amsa a dakile kamar yadda ta yi min sai lamarin ya faranta min rai na juya ina murmushi na ce mama anas gida za mu kai ki ko asibiti ce miki aka yi ban da lafiya uwa ni. ko rashin kunya zaki min tunda kin ga mun jera kafaɗa da mazaunai tare a yin girma ba mashin shi ne Tirde. malama ba ma rashin tunani ki iya bakinki ko na sauke ki ba ruwana da kewace ce to ku sauke ni mana ɗan ka iya ko ci aka yi maka neman taimako na fito a'a hindi ban da faɗa mu tafi habibu yaya wallahi ba don ke ba ko hatsari na ga tayi ni ba zan nuna na santa ba tunda ba mutunci gare ta ba gara ma ɗayar ta fita ta siffar masu hankali hajiya khadija shi mara hankali ɗan banza wanda bai san daraja na gaba da shi ba wani birki kawu ya ja ya gangara gefen hanya ya kashe motar kafin ya fito mama ta ce idan kana wa Allah da manzon Allah ka wuce mu je kuma kada na sake jin muryarka duk wanda ya gyara kanshi zai wa amfani wannan motar kawo ba tare da ya furta kalma ba mama Anas ta ja tsaki na waigo na kalle ta ta zaro min idanu sai lamarin ya bani dariya na ko kyalkyale da dariya ta lailayo wani zagi ta zabga min mama ta daka mata uban tsawa sai ga mama Anas jikinta ya dauki rawa ai kam ni da kawo muka kwashe da dariya ku nutsu uwata ba kyau yi wa babba dariya kada na sake jin aman dariyarku to mama na amsa cikin girmamawa ba wanda ya sake magana har muka iso kofar gidan baba inda ta fita da sauri ta shige ciki yaran baba suka taso da sauri suna gaida mama abinda ban taba ganin sun mata ba sai na jingina a jikin motar ina kallon su cikin murmushi wuri na suka jiyo suka gaishe ni sai na sunkuya na janyo kananan cikin su na rungume duk da kazantar jikinsu su mana a haka baba ya fito yana saba babbar riga sai washe baki yake yi muka shiga gidan ba tare da na ji faduwar gaban nan da nake ji ba a duk lokacin da muka kawo masa ziyara baba usman kamar zai kwanta mama sai godiya ke zabga mata matarsa na gefe tana aikin hura hanci matan baba kuwa su kamar dare saboda bakin ciki kaji biyu da kwai mai yawa mama ta ɗiban musu ta ba baba usman kaza ɗaya shi ma da kwai muka fito yaran suka biyo mu na fitar da dubu biyu na ba mai ɗan girman cikinsu kasimu na ce ya raba musu nan suka so mu ihu murna muka baro gidan cike da nishaɗi saɓanin da da muke abubuwa cikin ɓacin rai hakika addu'a ba ta faɗuwa ƙasa tabbas uwata sai dai ta jima kafin a ga aikinta mama da gaske maman anas ba ta da lafiyar ƙwaƙwalwa uwata ki yi shiru idan ba za ki faɗi alkhairi ba to ki shiru to mamana na yi shiru amma zan ambata a raina don allah uwata kin dai koma mai surutu ƙarfi da yaji dole ne mama don in ne wasa sai ciwon zuciya ya awon gaba da ni allah ya tsare mu da mugun ji da mugun gani amin daga haka muka yi tsid sai korafin kawu ne ya cika motar a kan kazantar da matan baba ke yi saboda yadda ya ga yaransa kamar waɗanda suka yi sati jikinsu bai ga ruwa ba dan daga nesa na hango motar dattijan banzan na kofar gidan ankul kasa ɗauke idanuna ne akan motar ba dai shine abin nashi ba amsa da nake muradin ji kenan don haka na tsaya tare da kawu mama na shiga ciki na dubi kawu na ce ina son yin magana da ankul bari in same shi kafin a kira mu garba ban jira amsarsa ba ne gaba da sauri har ina hada da gudu ina kuma jiyo takunsa yana rufa min baya tarƙa shi ashe lallai khadija tana da sauran damuwa abokan hira shin daga sai kawo habibu yana son auren khadija